A rahoton na matasa, mun samu zantawa da wani matashi mai shayi wanda ya ce yana da yara biyu a ƙarƙashinsa. Abdulhadi mai shayi. Kimanin shekaru nawa kana wannan sana'a taka? Goma sha uku. Tun da Ka Gaskiya. To me hankalin ka kake wannan sana'a na sayar da shayi? Gaskiya ya kasance na tsinci kaina a matsayina na almajiri lokacin da ina da wani uban gida da nake mai yaro a lokacin. To in aka tashi daga makaranta zan zo lokacin makaranta yi zan tafi karatu na An tashi in wanke ke taya shi aiki. To da haka da haka har ubangiji Allah ya sa na buɗe na wani kaina da aka yayi ni kenan to kuma duk gaskiyar magana duk suna da ka ɗauke ta suna ko mun kankantar to gaskiyar magana za ka samu alheri fiye da yadda ke tunani ni na ɗauke ta sana'a ne ba wai ba abin da zan ce dai in gode Allah dangane da wannan sana'a ta wannan sana'a ya aure na sai fili to yanzu kuma yanzu akwai wanda ma suke karkashi na wanda nake koya musu yara na kenan har mutum nawa mutum biyu ne wanda nake koya musu yara kuma kana biyan su ne ko ko kawai suna kowanne aka tashi zan biya shi banda koya ma aiki nake kowanne aka tashi zan sallame shi Wanda karatun arabiya da kai baka yi karatun boko ba na yi karatun boko kana sana'ar kake karatu da farko na yi primary school to da na gama to secondary school kuma gaskiya ina yi ina yi sana'ar ina yi a da haka dai Allah ya sa na karasa sai ka dinga biya wa kanka kuɗi a lokacin da kake bokon gaskiya ni daunoyin kaina ta wannan sana'a kenan ta wannan sana'a na daunoyin kaina baka da sha'awar ka bunƙasa wannan sana'a ta ka eh ina da sha'awar bunƙasa tunda gaskiyar magana kamar da ai ba haka take ba hmm. game da yadda ya gani a yanzu da ai ban kai haka ba to yau da gobe ana dan ƙara bunƙasa abubuwa tunda komai yana tafiya da zamani ne ko ba haka ba shi sa kira na ga matasa a takaice gaskiyar magana yanzu a matsayinka na matashi duk sana'ar da ka ɗauke ta sana'a za ta yi ma komai saboda kar ka ɗau sana'a komin kankantarsa ba sana'a ba saboda abin da ya samu rena sana'a yake janyo karancin abubuwan da yake dawo mu a rayuwa wannan matashi ya ce da sana'ar shayi ya gina gidansa nasa na kansa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya